وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة البروج مكية وهكذا أرد لسورة نوع سورة نكبة نقدر hinu ñugonu kamma masalan kubenu iga muminunun torono ni katu walla ni ro kasonga walla nagi kananyati dinan cababunga sora kewa seno kun kama nun kibarun kama ado muminunu ko wa hakada itugadangani kebei muminunun tugadangani kebei sora kewa digamunu ken kaga kamma tun kanga duma kan kutunu sora kano gondi ta karago me nanti yani ke yani ke yani ke ya wa hakaza sora karno qissan ka ga dum to hanan na hokko ni kendi kam palle na qur'anu daron ta gunga na tan kono da amma wajongene nan kunandu spiki dabari ti allah ta mo qoru gono da koyi nan nantari sanadu ñugodi wa hakada ida sanadu ke surondi nanti fare sallallahu alaihi wasallam kusoranu be hakene kay wassamai nuku ida samau nuku nantañi angaba ku xarna sagohon callen noxondi faren koni sallallahu alaihi wasallam nantañi gangabana ku xara sagohon callen noxondi kube gani taxasi anga ɲini hikma qore wi no gondi ya rabbi arni ta senno ndo dangan bismillah o jongati alla togonga de may murano gano ya ta togonga arrahman akanya ni nema yiro antendun kenga arrahim akanya ni nema kinyandana ngakata yemme ngayemme ba gana ganu ni nema kinyandai arno ko hukunga كم فل الله سبحانه وتعالى تي والسماء نكونت كمونا تنكنتي يكونت كمونا وهكذا كمونا تنكنا نكونت كنا نقوى warni osuyaxengayi kammu a yorwantengani moxon be a darengani moxon be a xantongani moxon be wa hakaza asan benten gani mogonɓe an carena ke kammu ñino an ga kallana togononga amma kotanari kammun kibaren taganonga ana boge bakkanonga awa gemna allah subhanau wa taala an kunati itage honunga warna gana kunati itage honukuya kenni magankutodo darontaxo ayi allah dangan. agana taga hoke daron taxunda a kuna tai ke be kunatayi rata gada ga awa sonin kan nende nanti saran bica kawa dingan angana giri batengari kawa keɓe gada giria masala ti dingai go diri baten pa kana ke huɓe giri batengani ke a dinganni naam saran bica kawa kenga keɓe gada giri kawa kenye parce que ken kan ta ke allah subhanahu wa ta'ala kawancanta dangani wa hakaza ko honda minna a su a dangani kuma gondo A wajen mai an ti kunga taga hunci ko mantenga amma ta kan man kan faramaren mada kuna ti hoyi maganta allah subhanahu wa ta'ala an kan kuna na man nan kunati allah fara sallallahu alaihi wa sallam. ati man halifan falyahlif billah aw liyasmut yamma be ganai kunana anan kunati allah subhanahu wa ta'ala walla kanga ganta kunana ta allah kuru saran bitta kuna windi ñagamen naga jongu ɓego naga windi ñagulingen naga windo ke naga kuru ken nan pasongontandangani walla n kunatin mai n kunatin baba n kunatin dambenga kusoytu kuna honuya kuna honni kannanga allah man halafa bigayri llah faqad kafara aw ashrak idan alkufru lasgar ken kawarno wallonati ashirku lasgar nankunati allah tananga hilla kappi do ken awo maga gindo walla gindo di ya akhi agindo allah na gatan pekenga kunati allah kefara alayhi salatu wassalam sayyidu waladi adam amma kuna hoheti anta gemmannan kunati farenga hogabe annira kana faren farenna walla agindo allah di farenna naam aweti faren konnuya agana nu ñonowa killen batta amma maga kunati farenga kunati allah baneay kem palle allah subhanahu wa ta'ala alle non kunati kammunga ti wasama unkunati kammunga dhatil buruj sano kebe gani sano dunke ya tafsiri hananga unkunati kammunga kammu kebe gani sano dunke ya kunti alburuj ndi kannanga alkawakib sano mana an-nujum ite buruj sano nye ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين إذا كنت tunkanti kunati kammunga kammu keɓegani sahano dunkeya tafsiri hillandigumu kunti alburuj sahano ñani amma sahano qoruku tunkanti i kunati sahano qoronga sahanon cukahumanten pe wahakada iwa tammudo hillo jateni nogondi nanti kuntammido hillo kunyani alburujia mufassiruna ñugo rahmatullah ala aljamia sikkandigumu kunte burujinni kannan kaxaya yanka dingiranu mana kiyenga wurnu dingira be aga yankana dingira beya aɗo kasonga yankana dingira beya aɗo sanonga yankana dingira be ikunte e almanazil amananni kannan kaxaya yanka dingiranu iti yanka dingiranu tammido hillo hube gane kasonga bito hillido bita tagandi sikka sugadi awa unu buruju bane masala nogana kotan tagandi sikkoy awa gemme lernu segiyay warni tampillo do nagatu segunta waranu sikki ana nogondi idan kuntu bito hilli ado kotan tagandi sikka kasonga awa urnu burju di. wa hakaza tampille ɗo ɓurjunu sega awa runu ken nogondi ɓito hilli awa suturni ken nogondi mana awa huku ɓito hilli nogondi idan kenni kaso nguru mogonga tampil ɓito hilli aɗo kotan tagandi sika buruji ɓane ɓito hilli kada aɗo kotan tagandi sika buruji ɓane tampille ɗo ɓurjunu segi nogondi wa hakaza a ɓito hilli ñana kasondi yastatir awa huku a kendan tabakka ita an mago be ga di kiyan ko ni ya ke kaso suga da urnu burju bana kaso suga di sinen da urnu burju bana di kaso su burju bana burju kenu kallanga nyana tamudo hilloya idan mufassiruna mi gono daga do kenya mo wa be kebe hakene ke falak ke ado manazilun ko anna ko agarna ni kauma me ananya anna katina kalandare ndabar kalandara kebe aga dabar nogodi wa hakada to ago ani alla wa nyana na nya mar modin talba go da mar ho tanadi adran to ago nyana no tafsir sikande kunte albaruj ne kanna ngare mana haram sure dunke ete kanna ngare haram paroy ado sure dunkanti kunati gani haram paroy sure dunke idan ala kulli hal ku tafsir nu suka humantendi ina gati su jaman tagandini hillo ayi hankan na kunya kamma ho hana ti sano nyen hillandi nanti sano nyen ka dingiran nyen idan jaman nan gawa ko kamma angara ho ho jitande ya galla kewa dangan amma kebe ganno ko atini mu kebe gani sano dunkeya wa hafizun kathir no rahimahullah ukundi men wa kunji tandin idan sano kubenu hakene ke allah subhanahu wa ta'ala ga kunatiya hikma kore wa dangan to ano nga konne nanti sane ke be hakene ke osu ya ganga ke sane be maga simma ko an ke nyaga no kube agem panni ke iti sane ke akure nga kinyoya nautu sane sano beru ga kammu kammundi nautu sano kuimmeya katto kuya akurenga kinyoya milo do milo taxande nternden noxoñet mana masafa ternden noxondi milo do taxande me sano ñugonu kongodinaxa terndenga kenni kubenu ga daga dai nanti sano ñugonu wa kampato ku noxondi na amma kubenu ga daga nanti sano cuna kampato ku reranyei kunta kinye kadi warne warnerero kampata hana kemme kenni kamo karagi sine terndeya idan amma hubenu ga daga do kenga nanti sano nyuga kampato nyimme nogondi daga na walli kammu nyimmendi kundi sano benu ga lato sirsiri kundo na kanga milio do kamo karagi mana milo takanden cine kengo ka amma sano ku nga kinyo ku ya ken nogondi kuren ka hakene ke ya oso atu kuren nan jaw masalan kuren na sogonu banen nogondi salasumiyata alfu kilo kamo sikki ujine kilo kuren na kenya urnu sogon bane nogondi angana honkum sasa kure ke wadagana sogon bane nogondi fi saniyatil wahida kamo sikki ujine sine ternde kure ke waterne ken nogondi kure nyanjaw asuka humantenga basa angana har kuran kumere angana kumere angana bako seda kure kinya dorunga ko tin nan tanga hayna ga honno honno honne daga na kenni jiju guntenye kanyam panno honne daga na amma qura ngara kumo yere ga qura mo gon be aga kinyo ko sui awa kinya sui do me idan sogonu bane no gonne fi thaniyatil wahida ite ad-daw yasiru fi thaniyatil wahida 300000 kilo kamo sikki ki ujina kilo sogon bane no gonne kura nga kenterna wa hakaza qura ndo midfa midfa ne kanna ga bomun cedi ne timma nta taaga ga togon killi kebeya arabu nati midfa bommu kemme inati kenna kumbula arabun kanne nogondi bommu ñimenu kumbula midfa kenniga bommu cediniti gajañoke kebeya مثلا يتي ولا أطلق مدفع فإن قنبلته تجري نحو سنة ونصف سنة حتى تقطع المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة واضح مثلا ogana hoyencedi igana kumbulancedi angatu bommungai da sedi ada ndaga nukube sogonu a ñana wurnu ana sogon ba no no kure ga kinyo no kube bom ngana sedi sine ro tagande kem pallana na kinyo no nga amma ro sine ro tagande ga timmene awre lan ta kinyo re ngam mo sodi aga duna ta tanga ngala bom ngana sedi kundu jinne mai gon nga ko ni nanti sano ku kure ka kato ya aga na nyi gana tina ngunya kotte nyori e wa ngunya kotte ka yori ni sogon sogonu bane no gonde ta sebu aga na kure ke ga ni ha ga ngunya kotte nyori ne sogonu banen wangu awanguñan kotte nyorni tasebu ala kulli hal kusinu ha mufassiruna ga konni na allah subhanahu wa ta'ala tago honunga na kun koyi ona tu sanu kubenu ha tan ke sanga to ina inano hikma qore nyadangan wa hakada qure ke be giya ona tu ke na inano hikma bana nyada duna su gana ka ta duna qurandi masalan haru rondi jamanu gonu develop haru ronga naro tuzuru non ko kullu kullanyani la tanta sikiduna karai go ganta bitendi anga nyi hoy gupunga biten no gondinonga idan sanu ku qur'anbe hakene karo kaso ke qur'anbe hakene kai nema qora gani alla gada nyoda ngani anta kota bana ngalli ogatini a lengi ke sanu kuma kinyoide anta kan ngala abadan angane bakaw men seda i qurenga munyandi walla lengi kaso qurenga mandara ga makinyoide alele de kendi ga men tanonga mahito agane bitana hakatimbe amma quren pakati anga ngalla karama warni to ken ta budangani hikma gore wa kudangani allah subhanahu wa ta'ala garinya kanya nan lagati wasama unkunati kammunga zatil buruj eh, al buruj jamu wala burj ni kenya tun wal yawmi adin kotanga almawud kebe gani nyinan ponga mana ikunati kotanga kota kebe aga ga nyine tikenga nyinan poka hakene kenye kenni kannan kaga qiyaman kota allah subhanahu wa ta'ala ti kunate warni kota ni o sedi na kota ngunon ta sere no dro a kota anda bitigin to kampalle anda honda minna to kampalle angol lumbane gae ando ho on jakki nyono angol lumbane gae wa hakada ke kota be hakane tay o sunyi nan tanya na tay o suko human telli ni nonga ho kanta bana ga dan ta empate mbalinginda walla kundu ani wajib o sudaga har kan nyugun do ministru na menyi wajib mamman ka enganya Ministre nyugo tere ministre nyugo golle nyugo noku ministre nyugo tun kan nyugo nyimeda akhi kenta ba kano gondi amma kebe ga ni ama ko to suko human tan nanu amene idan tunkanti ikunati qiyaman kotaya kenyani wal yawmil maw'ud sikandi wa shahidin wa mashhud ke aya be hakana ke mufassiruna nyugonu daga ite tampille do uruna ate aya ke wa hakada idi suko humantelliti honu kada gaitila ite shahid urutan tumma na ho antenga mashhuja aga tamura tumu ihilli nga nyana tanji kero tafsir nu hilliya wa hakaza isu kahumanten tuintenni amma ogana tona kunko tan hotan konkono nangiri sasa atini nahante ala kulli hal isuwa sagane katta hilloya tampille kero hon tafsiri walla tanji kero hon tafsiri honu maga iwa sagane katta hilloya ho hmm. hana wa shahidin nkunati hadarananga wado mana liya kebe gari nkuna ti hadara nanga walla kanga ya wa shahidin nkuna ti ngarinda nanga idan kan tafsiri bane kulli so wa kunyana bane angana tafsiri kai wa shahidin nkuna ti hadara nanga walla nkuna ti ngarinda nanga wa mashhud adaga hadar kebe ya walla kanga adaga da kebe ngari idan kan tafsiri hananga shahidanga na fasari hadara nanye anna ya mashhud aga hadar kebeya masalan ay gonun da shahidun fagale kannanga juman challana mashhudin ni kannan qarai juman nyimme ha kene ken walla kan na fasari ngallenya shahidin ni kannan ngarindana mashhudin ni kannanga agara kebe ngari idan tafsir hanan pai kene ken wa hakada ke ha ta kandini katta tafsir nu tammido hoya tafsiri hillandi wa shahidin kunati sedananga wa mashhud ado seduho manan kunati sedananga adaga sedi kebe kamma ke ga tandin katta tamudo ho gadi masala yikunyu gonoti sedanan ni kannan kare ashahidu kenni fare sallallahu alaihi wasallam mashhud ni kannanga ummato ay ti shahidu kenni ummato mashhud ni kannanga ummato kuntu ay ti shahidu kenna allah subhanahu wa ta'ala mashhudi ni kan nga qur'ana do tauhid wa halum majar daga na gabenyen idan tampille ka do hon tafsirin ga saga na kata ku hilla imma na shahadu fasarin ngarndana no hadara nanga mashhudi na ya kan nga agara kebe hadar ndi walla kebe ngari imma na shahadu fasari seda nanga mashhudi ni kan nga ga sedi kebe kam wa bo hada idan tasa arrajih o jitante ni kan nga walla kan wona to hawlante warnere jitande a tajini katta digamen gabenye onati hone ni kannanga karlen mandangani wa shahidin allah subhanahu wa ta'ala ti ikunati sedananga wa mashhud ado sedi ho mana sede nga nyana di ikuna ti ken karaya sasa shahid gani ya ho ho aga sabatu qur'anan dinan ti sedana nyani ken asuko humantella no gondi ko waga sabati hadithan ni nanti seda na nyani kenga suka mantella no gon qiyamang kota fare sallallahu alaihi wasallam wa sedino kamma seda na nyani fare wa hakaza malikanu kaga ni seda no nyo kamma mumini anyin me kaga na utanti tukudan tanu ki daga na kun kaga ni seda no nyo kamma wa hakaza munyake be hanakai munye ke gara ni seda na nyang kamma kota anga da Allah dingira su ken to nan idan taga hoga ni shahido hoga ni seda na nyai agar qur'ana do hadithan na asro shahido ken gon mashhudi ken kan nan kai kota ke be seda nga nyana no gon de ken kan nan kai kota idan ke tafsiran ne wandangan wa hakaza ibn jarir tabari adaga do ke tafsiriya na umumun dabarin na logo dabarin وهكذا تفسير النار دار تندق مثلا القاسمي محاسن تأويل دي أغاقدك دوكيا سعد رحمه الله أغاقدك دوكيا أركن دي قوران إذا نانا نلوغو كي كن ينفولانتا وشاهد الله سبحانه وتعالى إكنا سيدانا ومشهود أدو سيدين غنيانا كوتا كبيدي كنا نقياما يعني كوتا يا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود سورة هود نغني allah subhanahu wa ta'ala arani lono arjanna wallallondi jahannam ana ñama serana imme mundu nka ko koyni qiyaman kota lono arjanna ma sedano ñallinan cedan dangani antallono imben kaxadi ma sedano ñan cedan dangani natu gelli malkanunga nabi ñimmunga ñimme suhunu ŋuñe kexaxa ma kencukahumanten ñan cedanda kembirenga ana ñangan xata agandallo indande kiyaman kota ñimmeatu adallondi ti telengontaxuñe andallonde arjanna ñimmeatu a konnantiraxuñanda non an kiñanonga kenga an gollu kubane amma telengontaxum maxa awa seedana ña bugandina kota iga seedinan kamma hadamarenme angada hillakappeñonguñeɓe kamma yaumaidin tuhadis ahbaraha bi anna rabbaka aw halaha angada salle ñanguñeɓe kamma toujours awa seedinin kama anga se salli no kube kamma a sallin ge kamma de ada sume nyin ge kamma ada sadaqan de nyin kamma kundi menu suka humante idan allah subhanahu wa ta'ala an telongontenga ana seda nan kamma gelanyi mesu hununga warna nyi metanun dan kitu kutuwa sedini idan allah subhanahu wa ta'ala halle nan tedi tuku taka honu sikiya nan kulete afwan halle nan kulete kusikiya sasa kunanden jabunni kannan kagai ay gonon te ko ashabul ukhdud kanu kunan jabunga ay kagati ay ketu kunan jabunga innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat ay gonon kagati la ketu kunan jabunga inna batsha rabbika la shadid ay kagati la kunan jabunga kutun tanya na bakanon kunan jabun ni kannanga nkunati sano dunkeya nkunati kotanga kota kebe gani ñinanponga mana da aga su ñina nanta aga war sikkinjom mena gane ken di nkunati hoho gani sedanaya ado sedenga nyana kota be nogondi latubatunna aga sukohumante ngaga wullini qiyaman kota nga ngaga korosini ngaga tuganata aga gollunga na ay gonna daga nan nantuanden jabunni ke gon daga axi قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذا الله سبحانه وتعالى هذا هيغوكن أتقتل أصحاب الأخدود كمدن كونو يا كلنجي ولا كمدن كونو إهلاكي اخدود أني كان نراب كان اللغاندي الشق المستطيل الطويل كالنهر نقوم من جابا كبه جلن غني قوي ورلق مغو واتن كادا غني اخدود أيضا أنت اخدود جمو يعني مفرد كان خد أيضا قالت لا اخدود أكن مفرد جمو كان أخاديد أيضا أدوكيا ala kulli hal onati okjudin ni kannan kaga kenni kumme nyi na kumme njaba ngunyandi kumme kebe gillenga ni dagana kumme dun konu ya allah subhanahu wa ta'ala ti kullange amma kumme dun konu ni kannanga yala mu'minu benu gadi bi kumme kano gonda amma kubenu gada kumme njaba onati tafsir nu hillane amma hojjitante kubenu gada kumme njaba tun kanti kumme dun konu ya kullange mana ihalaki oktoru son kan kannu ngame sogini walakin wona me hamini kebane aka monti kunjabante dun kenga son kan kannu tanano nga kube do kegan tabana walakin o suha kana roga me hamini kebedi ona jabi akanna nga kumme ona me hamini kebane idan kumme dun kono angana nya mufraduna ana jamu nga kummu dun kono kumme dun kono kum palaki ilange mani kummeni ni kaya annar imbe ذات الوقود ولكن أرانت فصار نكون قرآن هلي ذات الوقود واو كأننا فتحنا ولا كان ذات الوقود واو كأننا ضمنا أننا النار إن به ذات الوقود كبيغني كمانا دنكي كان أنت كمانا دنكي غني أما أننا النار من يكون منك يا إن بنكم من imben يا zatil waqude kebe gani kumi ho gabe dunkeya waqude ni kanna ngaire ma yuqadu be alhatabu aljazlu alkathiru almutaajjiju almutalahhab suwa kebe gabe ngani aga godobene aga kuminiti tuduya idan yere waqudi ni kanna qarai kumi ho antatini kumana gani anganati alwaqud kanyani annati kumana gani amma ma dama an gara gara sifati hanya ko ko karangana wa faqahu Allah li kulli khair antini kam mogo annar mani kummeni ke ya imben kummenya ni yani badalul lil ukhdud na hangu mun karanga hay kada kumme ka taranna annam maga simma kumme du duwani ati annar imben kummenya ni zatil waqud imbe kebe gani kumi ho gabe dunkeya mana imbe kebe gani swa gabe dunkeya mufassiruna ñugonoti yala imbe kakan kawa a kumin piga konna nogondi wa onati naam allah subhanahu wa taala agati annarita o watunantigati imbe kenna kumuntengana kenga anda kara imbintogontaganonga nka iti zatil waqud kam faidananonga na koy ke imbe aɗo imbi kuttuntabana ke imbe kore ñani wahakaza ke imbe godobante ñani ida mogo sironda ñaña ke imbe dabarnden kannemaga na koy imbi durum mahe imbi mogo suronte nyana keya ida swa kantu nyawtu ni rano gondi ida swa ngabe nyarano gondi ida kumi hon caba bunun tuati mandano gonda raga kumi no mogombe kanya na gati zatil waqude ke kummeni kanna ngangam palle na fasarannati annar ke kummeni imben kummenye zatil waqude kebe gani kumi honu dunkeya mana kebe swanga agabe ngani kem palle tun kanti iz bira kebe hum ikunga mana no gara kumme ke jabane kuma kumadi alaiha imbeke kamma onati imbeke kamma mana peti nanti nyita un imbeke kamma mana ni kannan kaga imbeke tetunga wado hada dimma kebe ikunga alaiha ay ala jawani biha dimma kebe ikunga imbeke tetun kamma qu'ud tagano gani kunga warni ga mu'minun ku bini imbe ke nogondi hakati imbe idamaninya imme du ise zunu nyalli nan tago imbe ke tetunga igi hayni ga buini tun wahum alhala kumme ke jabandano kengani imben kumundanonga ikunga alama hohondambinne sukamma yafaluna iga kenyana bilmuminina ti mumininunga shuhude jarano aniya ikunga iga hohon damminne suñana muminen kuya atin nanta ñani hallade hadarano ani kunga suñani imme jonñadinongo igan o hallena ko aya o ayano gara owasagene kattayi konugani kuya tunkanñugo ñani tunkanñugo keñi kan so tun nukuya soxengadi aygonunti tunkanñugo keñi najorania ay gonon ta yamaniyaa yaman ya ay gonon ta saudiya ay do saudiya naxa ay gonon da dingira tanako wa ida da qissa kerti riwaya gabin tun kan ni go ke jama nanti ni allah subhaana wa ta'ala iya ni allah ya ajama nga koro atina kun koren jaba ida kun koren jaba na gilondi ko lambe mogo nan caga gari na swanu ngabulladi igara swanu ngabulladi birambe ida kumu kembiranga iwa deben coron kelli an togondi nanti tun ka ñugon nan kama wa allaniwa anganati yaboyi nan togononga angani ayi ma togondi tun ka ñugonni allayi allah nin kamanya keɓe gadin taga ina ŋutu inan cedi imbe ke nogondi idan allah subhanahu wa taala hay kenya ñammogon konno dangani wa hakada riwaya dantantori amma riwaya ñugori musnadu limam ahmadu de wa hakada do sahihu muslimu de ke riwaya be hakene ke ado ke wa mewuttu wa hakada mufassiruna num po gabenga afasarni tay kana ne sahabi hadithanga haditha gillani walakin o daga na honne honne la'alla wana haditha ke gara ora ga hi ke hamin mo gombe konu ganda ke golle dabar an sahabi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mamma haditha matunun qara ona matunun qara نمبغو صحيب ما قال لك نبينا باكا ما أنت فارنا صلى الله عليه وسلم قال فارنتي كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبر سني وحضر أجلي فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر قال فبينما هو ذات يوم إذا أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وارضى من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي ذلي أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبر لأكمها والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وكان للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما هنا أجمع فقال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك رواية نقول إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي فقال أنا قال لا رب وربك الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه فقال يا بني بلغ من سحرك أن تبروا لأكمه والأبرص وهذه الأدواء قال ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال أنا قال لا قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه أيضا بالعذاب الأليم فلم يزل به حتى دل على الراهب فأتى بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للأعمى ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فجهده فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفينهم بما شئت فرجف بهم الجبل فجهده أجمعون وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فبعث به مع نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفينهم بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك قال فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهما الله تعالى ثم قال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك فإذا فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما كنت ما كنت تحذر فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأفواه السكك فقدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق idan hadisa ka haka na kai wa hakada musnad al-imam ahmad awayan yuga haka na kai sahabi radiyallahu anhu ati faranti sallallahu alaihi wasallam tun kan yugo yugo nyinonga hube ga dangi aga kun kane mana tun kan yugo kan nyino sado farangarni alaihi salatu wassalam wa hakada tun kan yugo ke kortondana nyamaga har lenki tun kan nyugo suga masa wallahi an ga nyini morin talbo ndo korto ndano nyana ma kenga halan dan ken cuga ndam pangka hetan no kusumara har sa morin na namani mundu nan karang do ma gumun namani mundu nan karang walakin tun kan nyugo nyugo no an ga kanu sikki nyini ma ho on tadi mon talbo mbane ga he aro do ma gumun miga konni nanti tun ka nyugo nyugo ko igo ya kamo sikki modin talibe da me nyama ay manda kun cugiri ga ma maga bane ta wa hakada adi wari duran no kununye angat mon talibon kanta gemme me kamma parce que bana so atini bana ndiri geta kan juwa daga na parce que so atina garenya kamma kamo sikki ho kan na bane da nka golle ke sabun ni kan nan ka kai an to ko hankan walakin yala kallenga to kono wa ken diga men tanonga idan tun kan nyugo suka ta modin talibe gumen amma tun nyugo suka ma ta do nyana fir'aunu kebe hanke nyantan ni man nanga nyana ti ya fir'aunu ta humante ati musa dangane aganya kenyam adi ngando magatini korto nano dangani kadagagana musagalebo korto nano kato tuga denni kannan kagaya magatini ngaga nyana kubenu kan tintinga ntintalle mun koni idan firawna anten ni allai amma ngade ma mure nyana tammar honu ngo korto ndano har torompo surumpe yaki hakra lampo enye ni keya tenga anten da jama mumam mara anyu ko awu heti kenna anga sarna kotan kotan be honu a jama ne kendu ho wi maga annari kum mara kake suka humante hakirengantanonga mana kanden pakirengantano man nan daga domagumu ko kwa mundu man nan daga korto ko kwa mundu awa iganati sasa jamanen nogondi ahan kake sadakan nan ke nyanan kari an ga nukube su daga kenga hawan kalli diga men men takendi an ga hogabe ngalli wa ni wa jamanen palle hota na hede soro togon to kan konni parce que mon talbe ku kana hayna jamanen cero to gonte itini atanna kenya mundu anna nyanta daga anna kare ampan kanga dumene aga wan kalima ngana urude ama jarona misale rkere hoga be ga mirni ke ben katwa hunga su to kon konne pala su hetere wado hada idan iho gabe hakene kunne gati ho ho ni sadaga ngamina kenda bariya ikunta jamane musala ampa ini de jamane na hanta hayni de kum pankanga toki mo gondi mo gondi idan kahirun cusu ko manten ni dina bane agoy tawhidi ñemmen tugani dina bane gombe idan kettun kañugoɓe hakke atini allah de amma nya ñamaxa kenya mani hinu mala asaf allah amare honga demana kadi keti balonga yala kona allah subhanahu wa taala demana ha kona allah mandanan ta allah dam binne hohondambinne bar idan tunkanñugo nga aga kaso hakatimbe mana tunkanyugo akebe gatini allah ken ka allah ga kaso hakatimbe oku allah ken kona alhayyul qayyum badangalinta na kenyai wa hakada bada sikkana timmantenna kenyai anta kasono anta hohono ani mogo ke adi subhanahu wa ta'ala idan dimma kebe tunkanyugonga nga kenga kaso warni an ken modintalbenga kaso kita antan mogo munduna kita be so atu kallen ko nan ta so en ta ko dan tinta suru ka so ngono tinu kunya dan tinta kenga he tumbira ngonga ngar ne tumbira mo intenkane kenga nyana idan awai go ta atu ko ta go ho problem gore go ma ga ta danga nan caga do halle kundu do kundu mana aka man daga ho korto nanti amma ga sare agara kebe korto nan da amma ga sare fi'lan ken ko ni alla da istidran dabari kem masare amma halle ay mere metana ri watu waten taga goto lenyugo bana na maka ken kanta sarene na hinga la ta daga ni tisa za tana heranya ke hiya renga murnu ati ke nya ke ida ka kata nan ke dabar nde dabar aka manda dabar ida fela na masare amma ga tuga den pallenyi go lenya garani maka lenyu go kenta sarne lenyaren ka hakene kenyam mogodi nka ati suna ni kannan kaga ka ga dabar serebe ni kenna Nigeria Nigeria igara da dabar serebe ni igo watanya na karanda abirene annam gana la go so kenna gano alla kara makahidi hedi akaranda ben har len ko hayno kube yaran kase kema kara wa to ran gondi harsa alla be ga kallan paju ngana kinyan tanonga kenne alla yiwa amma allah subhanahu wa ta'ala ga kenya ni barangan ta timmantenga tun kan yugo korton dananga agaso aga gaso birambe ati tun kan yugo ndangani atin kebe ha kene ke ya ntino nga kun qora go mana ngunga ken kaso ncate nga ken padari mana kallen koni atinto sasa lemine kenyon to katinga mana lemine kininga na kentuindi kortonga kudongana kara kennanya aramplasemanga kennanya haragadonga ndangani warni ari misale nogondi nanti atalim fi, fi, fi sigar kannakishu fi lhajar na lemine ntuindi tugunnagundi anago kirenya walla anago jagonyanganaro gidenga sereso alemina manga karanga nyini karanga nyana kendanga no ko jikunya kita anta kuna maga serebe leminenga gara ande sahandi na kittenjae sahande ande garna imme gara kenne ñani warna ju kantentade da gara ada moyinde alleminagundi kenga nyina anta simmene yokunga poronga anta simmene depoñana kammogo anta simmene nyani jonkon kibareya hakkile nduro ñani a mogon curontenni to agullagan cagudangan do ken da gellagane kortondanangada lemina ñamunda amay kuxa ke mundu okuxa taxunu nore mum pay bonnomane gara garangundini nde fi ho he to ngunyani na ni moda medangani ko no de ralle menga garanya nyana mai aganu ko be akama ni gitte mu o su hay nke he da kumpe o su ko man nge nke ta garanya nyana ma kallun ta garanya nyana mai o ka ta kunu kundunga tanni anyana mo anyana kammo anyana mo godi dikke man no ra ganta kai na garla mundu le munu na garla nyana ma bari to no ko imenta tuke nka goro tammi keɓe gomaxo man noganta kayni ona ta mundunu ona ken kawutu ona xa moxo sira mundu kenga duna nuxutu kahumante haroga gollini kattaya anole munun xarangundi man noganta keñana surtout anta kiñe ken noxondi sasa gana suka humante ngana hami nantu ona karla mundu o akitta mhm. allah o de manon nganne kaya agano sugana nan sasannantona karlanya mundu harona trois samru salon mundu ko wallona de samru salon mundu ko ore munun nan karakendo ona kammo nyana mangarano ora wada bar amma anke ngana ko doru kana tike haibira ranya mundu anke ngana ko doru kana ta wakela himman ka wonya gadi sasa on ta ko gelalle minanga sino karga sino nyere sino tamme do siko adangi anyame lagara ngana te karlati ni tanti maka oh. taxan waga koy walla ngana diga karla anati ke nya ni mi soñu banay waga maxa parce que ni kan kala ngan xawa xarangen koyne haxatimbe anda anda émission ke a koyay oso hakene kortondana nya hakene ka mina mundinia amati antin tallemmay go kininga amati yugo gore kininga amati sinkun kulle kininga ulaman fadfa ilayya gulaman li uallimahu sihra lemine ken kininga kudon na tuindi korten ya rabbi o hekene taxe moxo ɓeedi no ki tuku kittuku me kundu ya rabbi allah subhanau wa taala na ke hara godangani xeringa amma kengaxe hananna nahnu ala alhati lahmar owa owa xiri dumbeña kamma xana allah bane allah no kisne allah bane allah no kisnay hananna moye so antay moye so antay lemunun coxa kene moyen tay ku sasa kundu kubenu hanjo mena gana majara tokon konne kuy gonu sasa ku gallo karangen di sasa masalan sino nagati sino karaganna ku kini karamogo nga sina kabunni ngana timmene da qur'ana durusi nan duguta ima tore dai ima tampi dai ima honda minne dai sino karagi akini mogo nga walla sino nagata akini ana wutu gelle huruful hijaya nga anda sino kabi kitanu qur'ana durusi manin bonan tan tarnai har bane amma kuda simma lemmen kano enni ke ata gunda moto an ta anta tenga mobilindi supermarket na andati wo hubi anna gobo aga nati nu kusanga kenga andati ila hido hube ndiga mo anna telbo ke ta kano nga kano enni kannan ka ya na goro ndi islama gun jikkun kamma na goro ndi dinan kamma ke ana kano nga. amma ranta konna angana nya mo susudi o hay mo gombe hana allah me bana allah na o hay tenali hala burebe dina nyon to ba ko immende parce que so hatta kuna haro gan kawai hinu be mu dabar non ti dabar ni o tu honti maga hona ko maga hona ko maga honna Allah maga tanga hona ko maga ra go wure o so hatta kunu kun da honti maga ana ko be da honti maga ho kan tam maga honin ka maga wa idan hakana kemo wadi kempa tun kan yugon ka agara kebe muru tun kan yugon da kenya tun kan yugo nda lemine go ada kenki na nayi anya kita awa kenki indini kortenga aranyano hono agura kere to munya ninga ko ninti to ko konni menna konni ani toro gelandi toro ina lewnu ndinga garlanga hono gura ke gelli 2003 2003 2004 ngari batte lewnu kino ni denga garlanga yugo no agura kere ibarim maka kat honu ga mati imanu madunge honu na ta ike soronya madunge a lengunum manu madunge garan muta sago jamine makamma a honu na ti lengunum manu amadunge honu na ta ike me soronya madunge a ya halan kala ke mo wadi wa a ke woni ni tun kan yugo kari nya tini allah me tun kan yu e, korto ndana ngara lemina be murada kelle mine kine man ni karmo nudun kullu be nu ga mun de no kullu mun karamun qur'ana ndo hadisan to agunga o kan talle munun firni dangan o kan talle munun cinne ne garangundi man nora ragan ta billi kenga ha be nu go ma ka nu ku katina ndagi nyam mo gondi wa ha nu ku ran daga ni nyam mo gondi pes kanga ni le munu kun ta daga nanonga anga ni wala munun ta daga nanonga walla kanga anga ni le munu kun daga kasulli siki sabta nden nagiri ale munun ta garna dori ndo hotu nu jati un kunu do kundu aho ga ba hakena kundu wa daga sotte da nga hinne ne nonga anti no ko o tere le mine men tanonga ganta no tere le mine tanonga de me daga sotte da garla kanga ni no o tere le munun buccun ngai e nonga e fi ga no ga di do man kangen ka ga di jati kunu nyano le munun karangundi ni indo ga nemmuku intakundu intakundu intakundu bo iganta kenya mo di yala an kagan kawa sikiti hakka bi an cikiti kenga wa an ga tugari nyana mo mbugandi karangun dan Allah waso nin kamundu na ka hudu na tugate kan kan ta tuga de bugandi di ana manyana an ga nyini garamun da ke gana tino so ni kan kam mo surmu mutu sasa kun tuga de nga daga gana ho gabi gabi kan ta garamun da nan ma an kan ga honnu ku be no bin hakati hakati nuya kun ga garamu ko be no don kon ti ta daga na kun yo tuni riti parce que an ken na hakati be sa ngana lumo usadi kasuma ni men dangi yollan ta su tuga na wono hay kene de man kan kallen be tikai usadin kana huwa mundu na gana kebe waranonga kasu dantan tonda danganga na arta ga na ken kirana ti awa kita lemunu nga ina banu matu kan diden kanda kya kita raga kube ga ken tuga raga na karmo aga na kenya mundunu baka ayati nam mona ko nya to munyen a ah, kube ga mun danya ga na karla nu ngade soto daga no nga anna hay anga wunu no nga anga daga nanga re hala bengal sage onta hiwaru dingrai mana onta me kutande dingrai kenga karangunda anu benu ga nan ngani tirni nanti hinna kanya mogodi igana ko nan danga ngunwa hatu ni soronga rita manu me wona karlanu mundo kundu do kundu kundu kundu anke nyimme in kollan ko te ga gar nan kon to tugare tugana yala nja anda kana kamundu tinka karangundi ne renga tanke tinna dingrabu ha anke nyimme me gar ninke goro tamanta tugana ka sondi ndan to nga. an ka nyalli ni ka ke tinke na dingira mundu ona ke mundu ona le minan karamundi an nyan daga na mundu an na kitan kena daga rano kon idan anya kita awale mire ke awa mundi no wa ati bakana yuallimu sihra korto nana kenya kita awale mire ke mundi no kortengo na'am karmo kon kan ko nyana dun kullenye lemine ngakina ngati kebe ya anna kem ken dabari leminen nga tanna garangunde an kana garangunde an nan maga sangayimmende a nga koyi an ñimme ga munda an na ñamogonɓe adanga munda an lemme su ñamogonɓe nkamani ña a ñakita lemine ke kana giri i dingiranga i kandi agana dagana i nga mana korti garlakeya battana ñugowanonga nasaran battana ñugowanonga arrahib arabanya na tuana nyimme amma baten nan qora dinan ta tuaru kai ita arrahib ni kannanga nasaran batana walakin saru bi tadang yala korten karangen kawa gemme wa manta gemme ha korten karangen tuana nyugo daga wa gemma na gara angana gara na tu abrenga ni ga hinya na mo susudi iga palado nambara do gara su dabar nan na buga su seda na anna taxuna bangandi sorondangani to anu nyugo daga itawa gemme amma to nyugo nu daga kunta anta gemme anna seren xarangundi kortenga anta gemme an ñimme kan daga katta seren nantin xarangundi kortenga korten ni kan kanna ngom maxa mugundi meya modin talbaxu ga xati mukudo fu gima gimaxa ti moxo tumini ami dimaninu a kuñani hatuni naraga hoxa sewtu kata gelle a ten kisma kisma xalle an kati darengata boga anati tammaxa boxan maxa awra ni na ta gondi no parce que ke jare e mo tiya kita an ka ta bo re kunye ni hoko to to ti mu tu ni awa i me ani to gondi mon tan bo goni mon tan ba gon karange kya to gondi ko ti karange maka fasar hota ne na la to ndi wado hada idan o kuma ga agarangen ta gemme parce que an ken na korjen karatata alin an ken kitten de an yayi e duba na manya menowa wallan ken tanga garangun dinu e hoy sasa ken kamantina da ina to anan ta da anda garangun da danya ken in ya modin talibin nya wada gana duba ne. idan dokan ta abu ngani har to ana gabe gana ta wada gana ku ga kebe kamanan to umma ga garangun maga modi talbe hun kara maga garangun di sirai ma sirai ga de ma hube ga garna sonun gonti lomo ho tunga maranta wai idan anya kita agana giri kanda agana dagana igara mo bangenga korto nana ke bangenga nasara mbatana yuganonga mana kerte mbatana yugo wanonga lemine nga kota yugo ari ari nasara mbatana kaya ada diga mun terinka adiga mo kellu wala mine ke dangani kenda kaifi nasara mbatana ke ga diga mun mo gombe kebe ga Allah do ado kebe ga kortunya kam kun ka diga mun lanya na wa. ha kubenu ga ko ni soni kan kan ni tu bismillah wa sakakru sella wa kunna wa kundu leslin ta kudi gamui ha jinna min be atogo be ano jinna min ta atogo be ano kuma na wana ndiga mo ono hewa ha walla hona daga ta ya kara hayalu ya mikiti yailu konda kanda ti honi kara hayalu konna mikiti yailu konan nan dan tella de da o teliwa mani won pasomi ya turu hanu nyanu kuya konda kanda ti to kon ha shaytanu ngadu ko ina ngan kan kadu mar sana garambin nen kamma shaytan kunya hadu ko ga mu kulli ngole mine ke dangan kita angatu na gamanna no na na an gara sereng ngari karla so aga daga nan nan on ana hanya nano anna ha ganta no kuban targa nano lemine ngatika anya tuzura ga ne daga na korton dana nukunga awarni na tarambatana nukunga watirin kana na nan daga andagir na tara e korton dana nukunga da awarni batana nukunga saraga daga ni kandi ana ko terin kana dangi kadi lemine ko ne da nya kundwa tas karanta suro no mandaga dorwa ke woni hakkene lemine ñayi terema kona dangana aga daga ke battana terinka agara ta diga mungina hana axusantaxa tokkinonga kota so awa dagana nonga walakin sinkin kulle kirsi kore kebe ga taxuni kandi kenya hakene telefonga e eh, usai karanga kellingo kura den ka tantomaxa ken do kelemine xa a an kenta hohotan dinan mogondi an calli mogo antatu sallen kitu antatu saljin kitu antatu sunan an kitu antatu yagun kitu antatu janaban yanki mogon kitu mporro anta hohotadi yagaruntatu an ta ke ngattagununonga ti tan tan ken maga an lan ke lanteerni garlanga tan nin ninke a maga nga illene damba tankandiwa tagan tan maga na linkandi tantin kamaga tagan tan maga na daga misigendi tanto ko kamaga ona menyini no nyannan dinan kara amma aso hay kene ko ka be hakene he saka kanu ko adi donga de an anga nyini ta ho no ngo huturo kado sako kana maga jambur kutere na garu ku gajanonga surtu koringa na de hakati mba ko ton juko garu ko kamma aku tun tengiri sakandi goren tama gado kila ba men garno andar tan na Allah ko men ngata ko di hijabu kanda na ku ton juka kamma ya ahi ken to no ngan na ligar la ngan nan dul ga ya karlanga no kuntu ho kuntu ya manam pe tinge ga tini gare ra karlanga no kuntu ya no kuntu ko mante o la kuro garla Allah alla ma maki danka ke medina na daga karangundi nkan ke onin tarare tantin ke maka ko kan tam maka mogon idan lemine to oni garatu nan ti garla nganonga han hankita to ana ke daga na hakati su kembere ngo oga oga be ya kebe yalo gilli nan daga wa Ku be onu gara karangen jonga iga daga na kota su andi ga masala kota su itine inimisi so kaso iga ma jonga sahaba nun ni wa qawsi kiterne do haditha banenga abdullah ibn abbas ni daga na sahu sahaba qoro kura kenna faran fatem palle ko ben nari na di ho wondam binne makota ho garne asaka sahaba ni gora kenna ko ben na di e ati faran fa ba tugunnalle ni gonya ni ke sakalla kenna re kundu ko ben na di han katenga ho wanga mani ka ni ke ati ke to ana be hakene ka ke di sahaba ke be hayre latirndi hadise ñugo dalilenga latirndi ken bane nga to koyre maga mbugu hakatin ben natirndi ntadagana kita dinkita dinkita alla killeñen ken pe hadisa bane anke ladagana garlanga hadisa du tamme a garni karmogonu ɓenu gan jawimme aga safanumanime garna idan kene mina hakkiranteɓe hay kene keya agan pasunta kirsi gabeya agada tunanti ina hanga garlanga anya kita andai dagana kortonnanambangenga a awarni nasara mbatana keni anda daga na isoron kaga na arni nasara mbatana keni nkamani nya kita anya kita gana daga kortondana nukunga wati na lele a awakata karmo nga katundi nga katunde mogonya na dide naam karmo nga karle mangkata karle mangam magana katuna lada bundi kenga nonga amma katunde akatunde dan ko agunna ladi lenki dura de lo mangana karle mangkatu mogoy godi ina lono kasonya ide hawaloxe ka sino karagi kata sino ñerian a kenna gama jogi dangana katu katundi dange hakken an moxontude droit ñana xoxoy lengki adaño oku sari a ñanda droit allay fare sallallah alayhi wa sallam aga dange haddundi ama sere sukkatu janu tammi kam mundi aga dange haddundi farenma sere sukkatu katunde ɓega nuku joginandaki abadan kentanongu idan karle manga katin ka kati mo gonya non na katuna jobi mana ya ran kara kan petai de wallan nan lemmen kinu ha na dullin di karle manga ma dullan ta hotunu konda kon ana kan kitabe ndaga ma dullan ta hotunu maka murtin do kona ga balla karange ngan kan yi am pagu ge man ka gani am mini ka ga da ni ramul di ran curul di. kan karle man nan propu nan cano ken do an kawa parce que islam a gunni seno ndinanye on kawa gelle karle mu kubi kinona tanna nyako ya me oku garlan ñugona ngana daga konco garlen muinta yankini karamogon kanti ñamarni nanti yanka anga ñina ken lemmunga yankini de kota so karamogo kemmere mun yankini a kuncen nuñen anganari a garlen mu naga alla yuttuni bugandi amma garlen ma kesume xente ñen antatini ñanke anti ñamarni ti hohoya idan duntenga gunna min naga hom maga daga dire kemmeni masugumi lemmenñe o suwa tuwa ma sere tegeri o suwa tuwa masugumi ñugo maga tan don daga tegerna tegernde he nge men pa paabo sunu ma sigumulle nya suna ke mo wat gar ne tike akani ta haqiqa an kon idan andare nana nga awakata andara bi soron kagai kun wakata ina ta lele manin dan pugus ari ada kem mo gon ko ni batana ndangan batana ndi sa sa ti sare wa kemi korto nana ngana ra muru nan to annan tin toro nyandin pubu simana kunyan dille den gamari angana daga an toro ka gani gana an kata annati ayi korto nana dille lele lengin dal la garange ngabu ada ke palakine wa hakada ke ti gareya keni ka kaxaye maslaha ñani ke sere ti sendangan iti wa seren karne a ñimme atu ha kalle a tongu hohonti maxa toñangunde ani awa gemme an na garen ko a kama ñonkinga kisil moxonɓe kebe hakene ka hagara maslaha dabari lemine nga kisini mogombe agara nahante kenta kutinayi wa da tora hanta saka kamma ndana nda ngan tusuya naam seren nan kawan nan karle man kanwa ma karmogo nga karle man konni ho karle mu ngana ngari mi budunga kuti dan peti jamu de seren nan kawan nan nya kannana nyi hinna nan nyi katan karle man idan ko go ya. kebe gani leminenga ari kota goya daba ñigo kamma daba keɓe korengani wallahi riwaya sugara hadisa nun nogondi ma daba ke togo koni an na daga daba ke fasar dorunga an ñagibareni kenga muhaddithina nu kuɓenu gani hadisantu ano nga iti daba keɓe ha kene ka ma koni an na daga ña hoy dorunga kena ñagalle daba korey gogoni ari kenga killendi kenna killen kutu soronga ada soron pubu dangin dangini kenna killen kutu gesoya sererantara do dori sererantara dori be fa sembe anti dina daba ke to bakanong leminen tilen ka tinga tunu batanan kibare kenya kan kanunta alla ya walla kanga ya kortan nanan kibare kenya kan kanunta alla nga kan tunu len walakin ajunga kanna nga batana warni batana linga da dinan ta korton dana ke telemna hakran te be hakene kay ada gide nyugo ada kengutu ada gide nyugo raga atin kama gella gana ni ke kibarenga kenya gan kanun takatanga kenya gandungan tandanga ni dinan ta kortondana nga ke daba kari soron nandang gella gana nga batana ke kibarenya munda dinan ta kortondana nga su ke daba kari soron nandang idan ada sedi agara sedi nukube adan ken gide da agara sedi ken da ba ke kai dan idan adatu sasa di batanan kibare ken linga alla ni dinan ta kortondanan amma kortondano kunyo hokuma kasanga ngati kunna alla kana nunye alla ko musiri ani ta anda duwa anda nyana kundwa alla ko musiri ani anda langa an nyana kundwa alla ko musiri ani ta anda nyanke mi ngan ndallono alla ko musiri ani kunda na kunda ya fi kuna alla ko mo burunye wo megen to nyagun korto nanon ko ni soron po burun ko ni ko ta alla ko mo turiya amma janjon na diya batte be sadre na diya batte korto nanon ko ni aga libel lingen ni de adda wallingen ni ha wata na ti korto nana bana anta aranta ho ga nyana ngalla ga makabera kutwa ago aranta ho kinna ngalla ga makabera kutwa walakin digamenna minna homma arda ga sigi sata na hi go isaye nanti sasan kama nga isa ini gelling kar mo ga bare ngalingan dangani mpai ka sadi nana ka yelinge kari gella ga bare ngan tel ngan maka ma yelinge nga ya akhi lemne ke lemne nka humme wan ken dangani hanawa lemnan ka hube ga kelle mine da ken ngan ken dangani wa ha kelle menan ka humme dan dangani de to anon nyugoti basun tate hakatuni anna lemne nka hun kibare ngan jarabi manana tawassul ñakata matille kama ka menan kaxun cabundangani anna ke dabari iti basuntati kenga amma na jara binden jarabinden dingiranga kita digamen na ka a kamma honu tawa gemme jara bindenya honu kati ayi anta gemme walakin billah alaikum kenni sereɓega jarabinden do tekkentuwa angana nin karala garun ni kannan kaxayi nkama wuruna keɓega ka wurunandagi kara tasa gella gana nyin ka mo ko korton dana kaya ke baran gallingan danya ka ken cagar na ta sagar ninga diga kalli alla danya aran cagar na manya miya digan kara kan ka mo sira ka katin gen to buran kan jondi lagaru anyana kan nan ka ga te ken do kursi ndi alla tanandangan anyana kyai soronya nyille ne gatte kunan kursi ndi soron tananda masalan har telefon ga bara telefon nyallinoi usadin ku indin kara mo ngari ku na dinna sengoton cadari walla kenga hakatuno wana kui ida sere go ngari wura honda ti kantun tumu walla kenga wonati kui hoto ti ho honta kai <laughs> oho andanya kenya kita la garo onta gollen tunya na shaytan dangani wa ko ta so wa hursin din shaytan dangani la garunwa mara ho ho dabar kuno hon idan do kan tabula jarabin deke o kunta tauhidum ki nan kinya degare goy o nin karakara gare ya o kuna kan no wado hada kembrenga ari ada batana nga da kibare ati lengi ke hianya ndan korto ndana ndan kibare nda jarabi hube gallinga alla da abangin nga ni nanya kibare mun da agar birambe ay bunayya anta afdalu minni wa innaka satubtala fa ibtulita fala tadulla alayya ati ngalenki warnan kende allah ñaga da allah dan jaabi an nan basuntinke ya serebe ga allah ñagana da allah ga jaabini an basunta sebe ga allah kan ta aganta jaabini anna muga allah dan do angen jarabi kenne an an da allah batuwa masalan da go ada angen mi sinotami sinotami do karogo ya yaxe sukkittay amma serebe go adu an nan dangani koy banen nogondi walla kasu banen nogondi resultancuka Allah to ska kamanda Allah ko sun to kono nga kanu Allah ya an ken ka dan sirabe du Allah kadan do angen jarabi mustajabu da'wa an ganya kan dua jabi yemmu an kan ka wa har sannan kanu Allah ya amma ku so nin kara sirabe du angen na jabi ta bane ta ken ni kun kenyau nyanda nya kundu har sirabe gana ramma ngari ngar hibe nyawa kudo ke hini me sino mani me nyanda nya kundu da an ken nandu maka yankana nanti Allah ni na Allah nya gata durantembe tanantinda a hinninga na ñindangani allah ganan do angen jarabi kana ñimme dangani maga konni nanti abdullah alkhulefi khulefi afati eh, haram ke almami ñugani rahimahullah abdullah alkhulefi añagana sikki maga haram ke nogondi na kumaru munden calle ñati soronga ni wutu ban kara kamme ñani sankini khulefi ñike ñammogoani tay ko iri kate ti khulefi kumaru munden calle ati iwa sagamunon allah ñaga kita ikeri komonna iwa alla ñagana tamani me kamme ngo sankana ikiranta sagamono alla kita iwa yagununa alla ñaga kita ama ga dunge kadi na kumaro munden callen calle kadi atira jama jamanga me kenya alma mi nga kenya menonga iwa yagununa na alla tirni soro gono adi kundu ange nga kenja gun tenyen wa hakada riyadu salihin an dodo mi dangni ke babu nyugodi ora sey gillanye hube na la angara ka setun kana diga kam kammano idan atillemme anke ngalenki annan pasuntin keya nka ke hibe ha kene ke angarni jarabi alla warna jarabi na'am sere so alla gada tauna hantanya kinanga walla hi higo kinanga na fi jarabi nyana an na kan to ana gore kan ngalle nan ta ma jarabiya to ana gor ku ho imman ken ni faranya sallallahu alaihi wasallam jarabi an kan pampewa ho ga ni to ana nyenye an jarabi nanga to munya kamade o ma tanga ta to mu kamade kan ganta tongu kamma kenke kenne arjannadi mogoɓe danya amma to ana so anga tongunya kamma an da allah nan gabe ya atille man an na arni jarabi nkanga keɓe murna ma gelli an gana jarabi ganan jarabi hakatimɓe maga kannanne hin kamma de magin nuku koyiya de iganan jarabi a iganan toro igana ma suya magati allini garinke ay magin nuku koyiya warnintinke nukutu kembirenga lemine kenya kita awa jarande nyana hinkira hetunga awa kunjarana mana serebe hinkintenga sare anga tu kenyaranta hoyni masalan har sasa serebe ko aduna nukuy gonta mundana kama ngollenda dingira ko a hinkintenya ncare kalfinga be ngamaga ati serebe ga kawi jarandenga anna duna ko yike milti bane tanni ay kono nata ati sogonu baniya milon pakkundala be gani i mino ana kentu serebe na kata yogoni henkinta ñanogoni kamu milon na dala kon ni mene kata na dula ko duna ko ke ina ngari milti bane tan ni waken kinnanga a hinkinta tare ho binne ndo hogulla ni gibara ñamu kami ngari ni iwatini cadangani al akma arabun kannen finkira kirahete lemine kenya awakun jarana wa hakaza kaba gullen ga kebe ga ga dille mena kenya awakan jarna kaba gullen ni kan na kebe ga hatan nu kunu nyugo qur'an din o ku sonu gan kan nan ta kaba gulle abras kaba gullen ka ga anya ke jangane hubei awakan kaman ka ga awakan jarana ado watun kutun tu ko mantenga awakun jarana ti allah subhanahu wa ta'ala dungenga amma isa alayhi salatu wassalam isa nya ko nya ni tanni ko ngarni alayhi salatu wassalam anya patem masahina ta gam mogon ani karawuren kawli ni kenya mogon amma mine be ne ke ya mine nya alla nya gana ana sakina ngama nyago masahini amma pate ni anya alla nya gana tan kama asahan din kama sakini karsai anya alla nya gana alla wa kama jahannam masalan hakatuna angatini sere ko dangani ngaddu annan dangani amma sonin kenya ga na de grenye maka mo sonin kanga na ho na minne nyanga mo hora kitte kyadi sonin kanga na tinna hayana maninya na an anga na haya kitanya ko nya dengene no ngana ko yanga ka sonin kanga na tinna ani kitte nya bahina ngure mara kena kininga maka hedi anga na te haranga duan no hono dangal mo ko tinda dungene man no honna kinya ko ni sallallahu alaihi man na honna akiniya igana ken gola i godonga walla ken ga i gulinga walla i maga dingira nyugoi ho gona yino nga aga tugene ken kamma suwa so atillunga ken kamma nan dikken ima amma ba ga ma ta pe ma maga ho ho ma maga nya Allah subhanahu wa ta'ala nya ga na Allah wa kaman ta kemberenga ma go na go ke tun ka nyugo ke dangani ken pinki tun tunka ñugo ke nyugo ñugo ñunonga ken pinki ada leminen kibaren mugu nanti leminen nga jarandi e wate ngana jarande an kibaren mugu kita ama ñemeya antano mundunoa iganati jarandana nga nukusu maxam sigantan maxa de kenga hanga dagana nonga maka mogo anga tu watuntenga kanni dogotoronga mogonɓe honne heti an jarandana watunten kanni jarandana nga de parce que awa fiiga bugu tora ɓe nogondi amma hari hadduna ni kan na soro hille muhami aɗo tabib dogotoro ado abuka duna loyan koni duna dun konu kanna koy angara duna dun konu ngari ga kanu ado adogotoro wa kanna kenna pour que amma ga pikiri na hubre nya hillandi abukan kada wa kanna kenga pesga kenna gundon tutu duna dun konu kanna koy parce que allah kibaren tanonga amma oku kanna kanna kara allah subhanahu wa ta'ala oku kanna kenya idan tun ka ñugo kewre taxanaga ado kado gaberi ado ho gabe kahumame adari ada gari ati leminen ndangani ati njara ho honda binne su hakene ke yere kentu ko man tan nganda nda kentu kinang leminen ti ati kenta jarandi leminen ti ke ti jarandane amma allah subhanahu wa ta'ala kenya ni jarandana ne yembane jarna allah na jarandana nga gellanga na ni ti allah na allah nya ga allah nan jara idan leminen diga men pai kene kayi ike gole ti jaran dane allah ni jaran dana nga wa haka suratul na kunda hitu ina saka ni kata allah tun kan nyugo ngure ta kana nga atongondi lemene da allah nya allah da jara kem palle ure ta kana teri tun kan nyugo nga nalita go ga ni ta gonu mogombe e ati fulan kanyam me ganda ngallun ta ganda kamma mana ko ga ganda nya go nguni atin kama nyande nya go nguni warna atongondi atita atin keba anga dan kamanga nge tun kan yugo wa atilla an kan bedin nga ngera an kan man ni allah tun kan yugo nti yala tan an kan magange ga hewa ura ta nan tiya bo atmane tanan maga ngera an kan man ni kan nan ngaten allah amma gira ga gayangan katana adimen jange ga kita gayangan katana ureta gana ke magati mi lemine ta anda Allah nya ga ida jare ada haren ti kata leminenga agar ati leminen dangani e eh, ati leminne an korten kinye hinkira hetun do kaba kullu gumanga kun kaka jarana aro wati tilasa minto an korten kinye ke kaga ya anga dan dinga kata korto nana ke korte kada hosro ata dangani be nkebe ne ke ya mana lemine ke akanya ha ko ni korto nana ati atinken ta ne jarana alla ni jarandana nga nkan tinke ba. adin nkewa lemnenti ayi atan kempeta ati kamane tanan maga lemine nkega ati kamane tanan maga nkedan kencu kamanne allah adaraga kitawa yangan katana ama giraga wa katana magaga batanan koyni ma leminen kaga batanan koy tunkanyugo ŋuretagananda leminen koy leminen kagara batanan koy nkadañi batanan tammagi i koy kayangatenga koto burada koy kembirenga iri eh, ti kortondanan kagay tun kan yugonti kortondana ngandangani sage bakandinanmaga abara batana afwan ati batana ndangani ati sage bakandinanmaga batanan bara ida kaga ngutu atini kakan nyawa kero ke kuna ti okunati kaga nkoni mokuntani kakan nya ha kero nde ti kero kembirenga ida kaga nga ida kengara ayin kolla kena kanendi mana ayin tingemunga kan kannan kagai marufa tu nu soni kan nende ma faq intingemu in kolla kena ga warna nga basar ga be intingemu na in kolla na ganen yen ida ga rangara ay kolla kena ganen nga na ga ga na suka human tenkara maga sakate tumpilisu miga kette tibane ga sakadoru kete tibane ga sakadoru na wara in kolla ni na karama nun na ya wa hakada hayni kemo ga mo gombe kara ke duwe nan tarada yang kana mina kerja kaya ken kara duran toge do duran tampe tana kendi na aga yang ngangkat ne kaga di ke suka jenga batana ke madunga sagane akara ke nyammo akam batana kara ati min kintang ne saga bakan amadu ne ken berenga ida kagan cakunda kagan kollan na kanen din tinggemunga na ganya koi batana mogo idaga tagandi hillo tabane do karabane cagudoru tabane do karabane cagudoru kembiranga iti leminen dangani tunkanyugonti leminen dangani ati sage na maga leminen bara ada gide gwanonga gide be tuintengani kumma ada lemine kewtuna akini jamai goya a ata gadan daga katta ke gide fulana do ke gide fulana gidu gillo ani maga ituintoni gella gana kinya gide ka tombe nga mana akam mukam muke aganda kinya jungo ke mana ni kana ngazir wata mana akam mukam mu aganda kinya gide ke kam mukam mu nga gella gana sage baki dinam maga agada nyang ka agada li nka gellaga gama sage baki dinam maga kada sedi kata ureran amma ke riwaya be ka ka to kente fajahduhu kada anyun tan kulun kulun na nyangka ande kinyo nyanga wakalla no nga ida daga ida ga sege giden kama birambe ati allahumma kfinihum bima shita nkama ngisi kun toranga tinyammogo nganke ngalle me gara kebe kanu amati idanga nin kama ikan nun kutu ino gonum bogo itaro nyernde amake ko nkama nke onu kisi kun kunga nyammogo be gallinga da ara sugande en to Allah maga gidan charletia gidan ga charletia kun ikun ta kulun kulun nan yare nan kanu baka gidan kamma ko huma leminen kita leminen li awa ne kita awa murundini magarni rottunka ñugon kamma aga rottunka ñugon kamma aye atanka palle mundamani xaxaña ate allah dinna ran. i meno pala ke ho min ke kita mpai kene tun tunka ñugo ba tade ara jama tanagiri ate gara ke oto korkorun ni kannan ka ga gonu ti jirun puri buccinne a gonu ti dinka amma jaman po ga ga kebe kamma jirun puri buccinne adu ada utuna akini jamay ga ta ga ran cege jirun puren no gondi ran cege hangen kamma gella ga na tinya hangen no kujuppe na ga na ga baki dinandi aga dalle aga ma ga baki dinandi da yola ida daga ni ga tinya hangen no kujuppe na leminanti nkama nga sikunga kiñammogo nga gallingan nangan ko hohanan mogo isuka humanten ñole hohoma leminen kita kadi leminen li aro tunka jugon kamma tunka jugon gada ngara tanka palle munda mane garaña leminen ta allah dinkisiya ken palle lemine kati tunka jugon dangana ati tunka jugo atanke allah ntanke karni nte ngalli mangana honye ho ke be nganya marni tikenga an koni kana kenya alla min kalli kanga makanya allante ngalli tun kan yugon tiken ni kannan karai atanna soron ka huma mai bira qore banen kamma biran kulli bana anna soron ko huma mai non kem palle nin ke gurda gurdan yugo kamma sharhun da nan yugo kamma na ti jizza anni kannan ga ken ni tamarin gurdan annin yetu gurdan yugo kamma angana ñatu gurda ñugo kama anna bunne ñugoraga gelli bumbota begin maga warna adañi bumboto nga maga andalinga nannati sikkaran koni adañi bun sikkaranga maga bunne ngarno keɓedi atanna angana kita anna bunne ke kedi riwaya nu koni kedi kemrenga irwa nyugunu kempe kannanga ani nyogone bunne laga amma bunne tanaraga ko riwaya be ga kahino anna bumbane raga kemrenga am palle nin jiti nin ngara gurda ke kamma annati bismillah rabbil gulam kam palle anna sedinga anna bunne ka sedinga anti njongati alla to wonga leminen karndenga alla ke be ga ni leminen kamanga anna bunne cedi anna bunne cedi alla win kalliken nka haranga nin ya. ningara hoyke kamma gurdake kamma angama kedigame a kona allanten kalla manna kusuwanya ntiiti akenni hohana hillandi ngara gurdanya kamma sikkandi anni ñimme xaxa bunne ñaraga mbumboto ke anna baneraga kenñadi naxatandin xaxa a nganen karne annantin njongati allah toxonga leminen karne ninga deme murna allanin kari leminen kari allah keɓegani leminen kamanga karagandi jamanya nyino ngare bilang kulli banen kam idan ada ku karaga ko tungkan nyugo ndangan tungkan nyugo ndunge na siti na wara gurdan kam ma jaman kam ma me halle kam biranga ada bunne ngara kello bundangen na kanendi mana soringa ke bundangen na kanendi ana kanendi kan na kan dira kan na futun iwatin kenya da abudde. ada warana kanendi kam palla da lemine ngada sedin den nyati bismillahir rahmanir rahim agara sedin nukube bunnelli kanu leminete kan kambaran ari leminete kan kambaran cuha agara leminen kan kambaran cuha nu kube leminen nga adi kittello bunneke palasike kamma akara leminen kara ke ganya birambe soron cuti otongondi ti leminen kamanga otongondi ti leminen kamanga adani tun kan nyugo mai ke amunda amma soron cutongondi ti leminen kamanga anyago kita go yi hita na kita ay gonu nga ko ni nanti kalamina be hakana kaya umaru hakatinga igani jabandin dingira nyugo ya iware lemine ke kamma wa haka hakada iga ware lemine ke kamma igana kitte ke utukundu nga bakai umaru tina togi mogondi ina gi cagi mogondi ina wari palasunga walakin kedigambe hakana ke mufassiruna num pankanga ko nado markhena no ado hadithanu walakin muhaddithuna nu haqiqanu kunti kum masaladu sahante kitta hubega kinyo umaru nanti ke hinya ima sanadu sahante kita lakin allah adam iwa konni idan sado bita dangere daga leminen koni akara amma leminen ngara kebe ramuru anyama manyawa leminen da kannan qara kanu tongun nan cabati tawhidin nan a sabati mama sabati warnu sorontu ti amanna bi rabbil gulam o tongon ti leminen kamang nka yala wa gemme serenna hinya anga kallaken cababundi wa onati dinan kibare arawa gemme kente dinan kibare amma an mogontu dinan kibare kan mogoti masalan tasa dingirannigo an ga ngalli wohoy lonu duya iwa bomu lonu duya igana bomu lo duya inti haru bare mana na dukan an ga ngalla nukunu nyugonu masalan kare kare dingiranu benu do yahudiya nu do hoynu ga gajangenga igana jamangare hotol nun nukonu walla me nyirete na bomu lo duya ina daga ri na pang ay mena kara soro man mena kabate yala wa gemme wa man ta gemme to anu nyugonu daga ita wa gemme amma to anu nyugonu tan ta gemme iti warni kebe hay kana kaya ana galli du kallenye an ka kana du kartu be man ko tanya ngan ka tane tikenye an ngaro ina ka ta an ken dan du kare an da soro kargi kari an gana soro karagi kotan kari kotan be kun daga na tan karage sereraga irawa kame sere kalla kotan na hanya kannanga soro karagi bane an kara tammani me sere daga tore wala kuncu daga kara idan na hantai dokan cabu dangan o akhinu be nuga kenda barni na bomu lobi na daga roho tol qoron no gondi walla jama me nyiranu wala saga qoron no gondi kebe hay kana ke kenta dinan de manati hohoya ana tora nyinya kinyoy masalan tiku gollu nga islami nyage bare nan kota suya harangana daga report nunga iga islami konturne mo gombe nda kutun konturle no kundunga iga kutun jibanu nyo fe no kube wan su setum bugande ne na fe maka he daske ima islami cu sunya ka irhabi ima islami cu nya torus ni irhabi nya na suya anani ga ta nyam mo ke kebe ha kene ke ya kedo saga halla mo de ne kan economy na gonon dunia parce que anga ɲini dingara gwano wa daga no wa mutu mutuno nga na loho kitadi ke gana nya kundu sasa kunyu gonu o daga mo nga ko tono nonga walla ke ngai rawo kuma na nan ton targa na nonga mi awarni ti toranga saga kam palla wanya na sabu ina sere gabe barando dina ka na ga o dina ke go hetikenga do kan tabura kubanu ga kunda barni kunta gelle islama unyu go imma ga dabari wa hakada na gelle du kallen ka anda du kara du ka kaga junubun yana kenga amma gella gana serebe ganta kitentu agama aganta kitentu aken nanya kundu nyahi ngadi kamanna amma kenga nan to kwa kille alla nan ta wage me yabo adabariya abadan on ta ken konna abadan serndam bin no suka gatini iwa dabara magara ato ngenga dunan no magara magaradi nan ta ha wake milara haka kinno wake anyana bomulla ganna lokoto do wala ke jamanyira na dabari maga dabari anta gelli islam agunyugoi jihadun ta dika ya jihadun ni on jigi mai ya direct oni gaja saro bi ta karo de oni gaja hana direct nga nan fasun ta kenya mo ya amma oran ta kenga man no gada kana ku da bari na toran kinya dui saga kan palla Allah wa islamin kallan gondi me kiyaman ko tanna man ko ni kan kilami dangan masalan hotel ka tanyere sira di kairi me soro hilla islaminu anda kun kari kiyaman ko tanna man ko lu kunyon kinga dokan ken da ku hinu benu hakene kai ga duna dullenki bandinga jangu benu ga duna de gara salama hun to konca ga magarad bandinga jangi gabe ano ga duna dullenki ida sahu du nanti islamin ga jangu nyen ku islamin ga jangu e ga jangu mbane anta magaridi ino toro na into na hana ino waibana into suturni ino sagana halla into de mana magari few nu kuntu ko mantenga amma gelli nu kube gana jihadunga jihadun ken koni kenta walle ken ngano ngalla warono ken amma gella gana ni sasa sere gwadi hi gora wa munda ina du kardo islama gumbatte kona tara wanya andai sasa hi gori anan ken nyimme ko tanya kamma anta islama gum kamma masalan idan ken ne kinan tan na kasra gundiga men ko waga man na kasra gundiga men ko allati illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman awa gemme anna kon agana nyimme bana gani nka gana nyi imman ka qore agana nke na tuano nyana nga sorona ndiga menya terinkana angana diga ambe ko soro ngurnu kenya kamma anke nan jabari nan kare an kama diga me kon ma dunga ifew imam ahmad tun kan yugo nan man kan ngirni nan to qur'ana ni allah ta go honya diga kan ne imam ahmad uti alqur'anu kalamu rabbi ghairu makhluq qur'ana nkaman digamen yani taga ho heti qur'ana heti taga hoya tun kan yugo hanalli na imam ahmadu na katuna ho handa minna suka humantenya toran kempa kempa kempa kempa na toro ndo mi dangani kenga suratu nuru tafsirindi anta ta jinnan jage kata kenga ida toro na katuna haten jogina ho handa minna suka humantenya malagaru jarandana ngana jarana ti hure nya kutunu na sedi kempalle so hande kana kenja ti hure arini na labongutu na kenya kutu agana tongutu ana sedi ana ho hante ke jara warni igada hatem di katunde nga mogombe ina bagal lenga na de nga soronga karnu da ke suka humante kama wani imam ahmad akanya ni imman kenga wa hakaza hanabila imman kenna akanya akanya ni yamma ngaga da musnadun dabari musnadul imam ahmad tanna to jina hadis ami wa gon ken kamanya ay kenake aga katike nyammo wati tun kan yugo hanan dito to nyongunde nyama aga kalla tun kan yugu hillandin di to nyamunde nga maga kalla sikandin li kenna daro na bugandi kasonga na ho honda minna nyadanga ana kenya mo gadi banna hana ganan ka tunan toro ho ngutu kamunga kason kam mai wangalli tun kan yugo hana ganan ka tu ho ngutu kamunga kason kam mai wangalli magandu toro no kubaniya seral logo mangara dina morondi annama ni sabar ni nonga kegernde he ton konne nyani ser ndam min no saga tinan dina nya bonondin kenya banne yo kenya tuane yo kenya manka aga nya ho ndam min da to kono ngati allah angara to kono ti allah ma allah gara hota nga kenga ngutu ka son kamunga wata una ngurera ngana ngari aranta ho bakadi aranta artinu uhu anani misi andi kitenyo manga watonni warna allah de mande nyalli kem pakatinga sikandilli na daro na nya ho ndam binne ya imam ahmad aga ken ka sono gondi kotay go jaman ka humame nanti ndaga tirni yala ana kan digame kaga kamma hora kamma ati imamu ata kammo a tanke lawati ni qur'ana ni taga honye amma nke imamu ahmad ngeranta konni ati katan ka ke halle aha kanye heti serenga kasunga ke halla so ha kanye soronga ina kan nan terinkana imamu ahmad na kan digame ga konno na golla kamma nke antinu qur'ana ni taga honye ke jama suna ken ngutu qiyaman ko ta junubun sa in kan mai ke to ono dunadi lagarun kani kallen yen kisin kallen an kan mutuwa aga abadan igin kalle han kalle alquranu kalamu rabbi ghairu makhluq qur'anan kaman diga men yen tage ho heti asabati kya kam namma hil tunga nyuga be ganya mun dana kari imam ahmad dalanga ay me karau ronti allah kun ga nyugo ke kara uronche ana sage ka to kun ka se tunanga nyina no gon do ken sababu daga ni serebe gana imman ke ai soronga ndiga men terin kana iganan kelle ga ti wanyang ngang kata na ti ho ma gri to nguke kamma tuzur an ken nan tabati to nguta kamma soronna to nguke ngalle anka kallem palle am posonga anna garan ko soronna to ngutu ananya ma hita nai amma serebe ga ti imman ke ganan ne mi ganan karaba bas an kan lawa konni an kan lawa kasra hundi ga men konni aga an do men ga wona nani junubun tang na ga nan do men ga anyo menon idan o halle na ko konni kitiga ba jongini ta walakin hagati ke mo wandangan tun kan yugo ti sa sangara ke tun kan yugo nga iri katai itu tun kan yugo an ani joti ni ke be an ani kanna ke be wallahi an katanga soron tu tongon ni tilewinen kamanga irina ken kona dangan itileminan kara de me anga ni kanna ke be anga ni joti ni kebe kendan kita de sorontu tongon di tileminan kamanga itaya ni kamanenga warna anda kanu na leminan karita hilang konta kalli amma ngara kaman to konko tanna kamanda kari donc sorontu ngon di tileminan kamanga na garenga dalla dalla awai be ko tallinya tun kan yugon ti sasa kanyam mo gadi ada nyamar ndenya ati hoga ni killu gorenya ina gumba gorenya jaba kullanga shahidu ñimme kede ira hadisa ke killi ina gumba korenga jaba igana gumbanu ku ina sahi kadina imben kumu kun igana imbun kumu gumbanu ku nogondi kita ganari ina tirndi an kamanni koya kan aga sage baki dinan maga kada togononga kamagaro imbendi amma serebe ganara agana kembirenga iwa ke ñammogod ay gonunga konni nantida tanyere dogo jine hadamaremme a buyi ken kotanga ay gonna tujun kam do hillo hadamaremme allahu alam kemar haditan koni nogondi kemar haditan nogondi kembirenga iña kita iwa ke ñammogo ñana sorolli kita migara me nyonto nyonto nyonto di kama nga ñonto ñonto ñonto ntogondi dileminen kamanga kaga keɓe ñana kadaña ntogondi dileminen kamanga kadi ñontonadi kadi ñontadi toujours lemenan ka ngarni ma yagare go garni lemine waka kahinaye awayna lemine te sugundi yaharke gayi a sigi kannen daraga goto magoto meidiren dumben lo imbe ke nogondi a lemina kotenni lemine biccinne keɓe ga maga lemine ke anti ya umma isbiri fa innaka ala alhaq lemine ke anti yamma sabari anna munya kamma tan kama ni leminen kama ñowollo imbendi ko no kubeda ro imbendi idan shahidun ni kannan kaay ku jukku burkum be ha kana kay tun kan nyugo nyanda kamani gan ka gun kiri na kun men jaba killulla kanga ho gati ni allah mana ike tun kan nyugo ni allah ina to gononga ho ga heti ho gati allah ne allah ike ta allah ina ka mu tina sadi ben no gon tun kan nyugo ndiga men pay kene ka nyang gollem pay kene kay kahir nun dangi de sasa alluku ya gullo nyani kahir nu edikungo martambal nu alluku itanni ko na no len ka Allah ga tin to kun tan ne Allah kenga hango kata no katu bani ko tanai da no katu Allah wakati na diga mewa ha Allah ndaka na diga me hari kun ka sudan ni to Pakistan eh, eh afan Afghanistan Afghanistan soro hilli ñinonga mutarajimunu ñani mana kanni diandano ñanni kanni diande lini kitendi iti kunna nabi ñimmuñe imiragani iri kasonga tampile eh, tampille sine kaso ihaga diro kenyi kanna dianda no nyani tanni ga mutarajuma gunga kenya lingi kitanta diti kunna nabi nyimmunye idira ga ni zuze ni roka songa tampilla dinen ta sellangalla ha kempa ya ta hiya lingi kitani da higo ko angana tanne alla to kuna amba don tan kata nan karno dubane wa ko hon ta bakadi ken tero sunta duna da ragati ni alla oli batu saza kempa katin dangi to anda ga nyana idan kubeno ha kenaka martambalin ka honyen tanni igano ngata ni gara dunye hita nanuya idan ala kulli hal iti hakatin kinya kenga kiti gabe na ga jongini ti aya nukuya Allah na dunga tafsirin manye me Allah na dima tiro ko insha Allah mo ga sagale wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sunnah o ka fa na ko ti wa sallu mu